uwar gidan gwamnan jihar zamfara hajiya bilkisu bello muhammad ta yi alkawarin samar da ci gaba mai ɗorewa ga rayuwar matan jihar zamfara da ma yara ƙanana ta ce mai gidanta ya sauya sheka bisa la'akari da irin ƙoƙari da shugaban ƙasa muhammadu buhari ke yi na ganin ya samar da ci gaba mai ɗorewa a wannan ƙasa, ta bayyana farin cikinta da ziyarar barka da sallah da uwar gidan tsohon gwamnan jihar zamfara hajiya saratu Hafsatu Aliyu Shinkafi ta kai mata. A jawabin ta uwar gidan tsohon gwamnan jihar Zamfara Hajiya Saratu Mahmud Aliyu Shinkafi ta ce makasurin ziyarar don nuna goyon bayan ta ga sauya sheka da gwamna Bello Muhammad ya yi zuwa jam'iyyar APC tare da alkawarin ba da dukkanin goyon baya da shawarwari ga gwamnatin su don ciyar da jihar Zamfara a gaba. Na gode, ni ma buɗe take duk wani abu da kinka ci ko kin gani kin kun uwayen mu kuke shugabannin mu kuke kuma koyi muke yi daga gare ku idan kun ga inda muka kuskure ku taro mu ku aza da hanya inda mun kai daidai ku faɗa mana ku ƙara mana ƙarfin gwiwa don mu ji daɗin ƙara ba sai a ce sai dai kuskuren ka za a faɗa maka ba mun zo wannan gida mai albarka ne domin mu kawo ziyara da barka da sallah da kuma fatan alheri yanzu sun koma apc mu kuma tare wani al'amari mun ji daɗin shi kwarai da gaske kuma muna ba da goyon baya ɗari bisa ɗari. Tun da farko a jawabinta na maraba uwar gidan shugaban kwamitin riko na jam'iyyar APC a jihar Zamfara Hajiya Jummai Muhammad Hassan Nasiha ta yi godiya da irin yadda uwar gidan tsohon gwamna ta bayyana mubayarta da sauya shekarar gwamna Bello Matawalle zuwa jam'iyyar APC ta nemi dukkanin 'ya'yan jam'iyyar APC na jihar Zamfara da su kasance tsintsiya maɗaurin ɗaya. akwalit gaki dan duk wanda ya taso ya bar gidan shi ya zo inda kake ba sai ya ce maka na buɗe kofa ba kofa shi buɗe take yana buƙatar haɗin kanka ne ya kuma zo ne da ya taimaka maka ya taimaka ma ka. a wata mai kama da wannan ƙungiyoyin mata daban-daban ne suka yi tururuwa zuwa gidan matar gwamnan jihar zamfara hajiya balkisu bello muhammad don gaisuwar barka da sallah zara musa labarun nta e.